والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi na muktasar khalil fil fiqh maliki wanda Limam Khalil bin Ishaq jundi ya rubuta rahimahullah ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a bangaren da yake bayani dangane da jihadi da matsalolin jihadi a musulunci a darasinmu na ɗari da da ɗaya za mu tashi a inda mala yake cewa wa bi baladihim wato a kasashen kafirai ya halatta ikamatul haddi a tsayar da haddi ya halatta da ma'ana duk wanda ya yi laifin da aka zartar da hukunci a kanta daga cikin al'umman musulmi ko kuma rundunan yakin da suka je yaki a wannan yanki ko mutanen da suka karbi musulunci a wannan yanki aka karantar da su suka kauce wa hanya to idan shugaba na kwata-kwata yana tafiya da wannan runduna to zai iya tsayar da haddi a wannan wuri ba wai sai an dawo gida ba yana iya yiwuwa waɗansu za su ga kaman ana shigo da waɗansu maganganu waɗanda kaman ko ba su da alaƙa da ainihin babin to idan mutum har ya fahimci haka to bai gane nauyin shugabancin musulunci ba ne shi sa. su malamai duk abin da ya kamata su ambace shi ko yake da alaka da wata matsala in suka zo kawai sai su yi bayani saboda haka sun huta kuma sun huta da kai sai dai ran da ka zo za ka kafa dalili ko hujja kana tsammanin maganan za ka samu a babinsa to sai ka samu a wani babi daban yasa yake son a karanta ko a ita yawan maimaitawa sannan kuma wa takribun ya halatta duk yakin da aka je ya kama a rusa wani abu to ya halatta a rusa duk da kasancewa musulunci baya son almubazzaranci wala to tubazziru tabzira إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه kafura musulunci baya son almubazzaranci to amma idan har abu ya kama a yi almubazzarancin sa ko a yi barnansa saboda a cimma wata manufa wanda yake akwai maslaha a kanta to ya halatta a yi amfani da wannan layi jimala wata karibin a rusa abinda za a rusa wa kat'u naklin kuma ya halatta a yanke dabinai domin saboda azabtar da waɗannan kafirai din to alkur'ani ma ya ambata ma kafatun min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillah kuma Allah ya haka ne wali yukhzi al fasiqin domin Allah tabaraka wa ta'ala ya tozartar da wato fasikai manyan fasikai sune kafirai to don haka ya halatta takribun rusawa katsunaklin yanke binai wa harkun idan za a sa wutan gobara ma ana iya sawa ina fata an gane to karfa kumanta akwai masaban da suke cewa banda wuta wuta sai dai a sa a jeji ko a gona amma ba cikin mutane ba don ba a azabtar da mutane da azabar Allah ina fata an gane saboda haka idan kwamandoji sun tattauna sun ga ya kamata a sa musu wuta to ana iya sawa amma sai dai a sa wuta kamar a cikin wani abu ko wani gini haka wanda aka san babu mutane a ciki ko za a can baya dai ya yi mana bayani saboda an akwai musulmi guda ɗaya dole a ɗauki a yi takazanzan sannan akwai mata da yara to nan ma dole a yi takazanzan amma malam ya ce ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku za a yi ne in an ka idan ya ladabtar da su wato da karaɗin za a rusa wani abu idan zai tsoratar da su ko za a yanke dabinansu idan zai tsoratar da su ko za a kora musu wutan gobara idan wannan ɗin zai tsoratar da su aulam turja ko kuma ba yi tsammanin miƙa wuyansu da karɓan addininsu ba idan ba an mutu haka ba kun ga wannan ya haska mana wani ɓangare ne jumana idan suka ji ana ta sassare da binansu za su ce su miƙa wuya saboda ko waɗanda suke shiga cikin ganuwa su suna da hikimominsu yadda za su kare kansu cikin ganuwa ko da wato watanni nawa aka yi su ba za su ji jiki ba to duk abubuwansu da suke waje dole ya yi amfani da su domin a tankwasa su a sanya su su mika wuya to shi ne abin da ke bayani saboda haka idan ba a yi tsammanin musuluntansu da mika wuyansu ba sai da ɗaya daga cikin abubuwan da muka ambata a can baya to ana iya yi wa zahiru sai dai abin da yake zahiri a wajen wani malami kenan saboda a can baya mun ambata ibnu rushd wa zahir maganan da take zahiri a wajen al'imam ibn rufid annahu mandubun ya ce abin so ne amma ba kowa ne ke sa baki a irin wannan ba shine tsari shugabanci na musulunci kenan idan aka je bagin daga to jagorori su ne masu magana in an zo masallaci ma jagorori su ne masu magana in aka shiga social media da wannan kuma marasa kunya su ne masu magana Kwarai da gaske saboda wani kawai yana ganin ko mene ne magwari ya magana a kai shi yasa ba duk abin da aka dauka a social media ko aka fala a social media ne gaskiya ba amma kun ga kuma duniya ita ta fi amfani da wannan domin duk abin da aka fala a social media sai mutane su ginu a kai shi yasa suke kan bala'i kwarai da gaske tun da haka kawai wani zai iya zama ya kirkiro abu ba gaki ana fada ba kawai sai ya ta ba sanarwar wani ya mutu shi da kansa zai fito ya ma na hotonsa da menene yana ce ƙarya ne yana nan ba abin da ya faru saboda kawai wani yana nema ya rikita lissafi kuma ana ce wani ya mutu sai ka ji an ce ah, wani fa ya mutu Allah ya ji kansa ko kuma an huta da kerinsa ko kaza kaza kaza in abin alheri ne kafin ka ji an fada yana da wahala amma sharri to yanzu yanzu ma za a yala alhali ko a musulunci ne idan sharri Allah bai fallasa ka ba to karka yadda ka fallasa kanka ko ne fallasa ka ba daidai bane ba daidai bane tunda annabin Allah ya ga wani kiri-kiri ya ganshi ba yayi sata yace barawo yace ni ba barawo bane ya ce to na yadda kai ba barawo ba ne ido na yayi yi karya sai ya wuce yanzu kaga masu amfani da social media haka ne wanda kana kokarin mutuwa ma wani yana kokarin daukan hotonka an je gaike ka kana ba yadda kake amma ana daukan hotonka ya za muka ce duk wanda ya mana irin wannan Allah ya isa warai da gaske ba yadda za a yi ina fama da rakin lafiya na shiga wani yanayi ka ce za ka je gaishe ni kuma ka je ka ɗauki hoto na Allah ya yi sa in mun je lahira Allah ya mana hukunci kwarai da gaske in dai da gaske ne ka je ka gaishe ni ka fita abinka wanda taimakon da za ka yi ka yi ka amma me yana ɗaukan hoto me yana ɗaukan hoto babu riba mutane abin da suke yi da abin nan suke yi kenan suna ganin kama abin gwaninta ne saboda a riga an saki hanya ke sa muke ta shan wahala wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu laika kana anhu mas'ula duk abinda zaka yi kamata yi kai bincike menene hukuncin musulunci akai Allah ya taimake mu na'am wa zahiru annahu mandubun idan ya kama ibn rushd yace wato mustahabbi ne ma ai haka ka aksihi kamar yadda yake kuma in bai kama ba makaruhi ne a yi haka shi ne kawo mana waje guda zahiru zance mafi bayyana a wajen ibn roshid annahu mandubun yin haka mustahabbi ne ka aksihi kaman sunkuyansa wato makaruhi ne ne sunkuyansa amma idan babu bukata ina fata an gani. wa a firin zaujatan au amatan salimata to sai dai ya kawo ta matsala kuma mai mushkila yake ya halatta fursunan yakin da aka kama ki yana musulmi da shi da matarsa ko da baiwansa ya halatta a cikin wannan zukuki idan ya kama ya sadu da ita matan nasa ko baiwansa amma da karadin idan sun kubuta arnan da suka kama su ko kafirin da suka kama su ba su yi amfani da matan ba sai dai aliman malik yana gani wannan abin kama ne saboda an riga an kama ku shikenan magana ta kare ba san yaya karshen ku zai kasance ba kuma bai kamata a ce mutum ya zo ya yaɗa ya'yansa a cikin arna ba an gane ku? na'am to wasu kuma suna fassarawa da cewa kuma za ka kaman ya fi kama hankali wa wasu asirin zaujatan au amatan wa wasu asiri zaujatan au amatan salimata eh wannan fassarar zaure ne wato idan aka kama fursunonin yaki mata waɗanda suke koda matar wani ne koda baiwar wani ne musulmi suka kama cikin fursunonin yaƙi, to suka yi istibra'i ya kasance an mallaka maka ko akwai damar da za a mallaka maka to ya halatta saboda akan mutum ya je yi zina gara ya yi wannan to a fasar a zaure za ka ji suna fasarawa haka amma asalin fasara ita ce fasarar da muka yi da farko wa zaɓo ya halatta a yanka dabba a yanka ta misali da aka zo sai suka shiga cikin ganuwa su kare kansu amma ga dabbobinsu a waje to ana iya yanka dabbobin wa arka ba toho ana iya giggirbe kafafuwan dabbobin wa oje heza alai sai dai a ka'ida idan kuka girbe kafafuwan dabbobi to ku yi kokari ku karasa su abinda ake nufi da karasa su shine a musulunci ba a zartarwa ba a zartar da dabba a zuwa sare kafanta aljima jima kafancan kafanta an da sare kafan aljima jima kafanta kafanta tunda tana da kafofi kaman guda hudu idan aka ce tumaki ne ko shanu ko raƙuma yin aljima a zo a sare wutsiya an jima a zo a sare kaza musulunci bai yadda da wannan ba amma na iya sare kafafunsu idan suka kwanta kuma sai a giggirbe wuyoyinsu an kashe dabbobin kenan saboda ba bukatarsu to ya halatta a yanka ya halatta a sassare su wafin nahli sai dai a cikin kudan zuma don akwai waɗanda suke noman kudan zuma za ku je garuruwan su sai ku samu a bayan gari sun sa kungu-gungu na ainihin kudan zuma su kuma sun shiga cikin ganuwa sun ɓoye kansu in kasurat idan suna da yawa to ya halatta a ƙona ko a lalata walam yi kusa asaluha ko da ko ba a yi nufin a yi amfani da zuman ba idan aka yi nufin a yi amfani da zuman babu mazala amma nan kawai za a yi don a zubar ne domin saboda mai a ɓata musu rai a zuga su saboda su musulunta ko su miƙa wuya riwaya ta ne sai dai akan maganin zuma wani akwai ruwayoyi guda biyu wadan sun ce za a iya yin haka wadan sun ce ba za a iya yin haka ba to kun ga mun tafiya gurguje ko saboda maganan gaba wa hurika nina wa haka yasa wa hurika akwai damma akwai abin da shadda haka ne ko eh. wa in akalul maita amma a kona idan har waɗannan mutane mushe suke ci kun je kun tsare su abu ya kici ya kicin yawa kun sassare dabbobinsu ko kun yayyanka dabbobinsu eh to don yi sai ku kama hanya ku tafi ku bar gawawakin idan suna cin mushe kuna tafiya za su zo su tattara wannan mushe kuma kun bude musu kofa ko kuma kun taimaka musu saboda cin mushe da dukkan addinai an hana amma ka ga masu bautan gumaka da masu bautan dodanni ko aljanu su ne waɗanda suka fi ta'ammuli da mushe ko arnan da ake magana su murɗe kan dabba ko su yi abin na ina suke murɗe kan dabba ko a kowane abin da suke karanta sai su murɗe kai ko su ɗauki guduma su buga saboda me saboda dodon su abin da ya faɗa musu kenan haka za su yi waye kaga duk dabban da aka yi mata haka ta mutu mushe ne to maimakon ku bar waɗannan dabbobi ɗin to sai ku haɗa musu wuta ku ƙona su domin kada arnan nan su fito su yi amfani da wannan mushen ina fata an gani saboda haka yin kun duba za ku ga maganan wato kusan tana haɗe da juna wa zabhu haiwanin da yanka dabbobinsu wa arqubatuhu da sassare su wa a alai sai dai a yi maza a ƙarasa su don kar a basu suna shure-shure wa fin nahli in kasurat sai ya shigo da maganan kudan zuma idan suka yi yawa walam kusa asaluha amma ba ana nufin zuman bane ruwa ya tani akwai ruwayoyi guda biyu waɗansu ce makaruhi ne waɗansu ce kuma an ba da dama amma ana bukatan zuman wannan ya halatta a yi kai tsaye wa hurrika sai dai za a kona wato gawawakin dabbobin da aka yanka ko aka sassare in aka lulmaita idan suka ci mushe idan suna cin mushe kama tayin kaman kaya ne ujiza an hamlihi wanda aka gagara ɗaukansa. kayan musulmi ko kayan su wanda gagara dauka ba za a iya tafiya da shi ba domin saboda kufula su saboda haka sai ya kona wannan abu eh, domin saboda in suka ga wannan to za su ji damuwa kwarai da gaske kuma za su zo su mai kauya cikin sauki waje diwan kuma ya halatta a sanya diwani abinda ake nufi da diwani shine rekod rekod wannan an fara yi ne a zamanin sayyidina umar khalifa umar allah shi kara yadda da su lokacin da musulmi sun yi yawa kuma ba dukansu ne suke tafiya yaki ba akan ware waɗansu su ne masu tafiya yaki saboda musulmi sun yi yawa sauran kuma waɗansu za su je harkokin kasuwancinsu waɗansu za su tafi noma waɗansu za su tafi kiwo kowa ne zai kama gabansa to da aka samu runduna ta musamman waɗanda suke tafiya yaƙi to sai wani ya ba da shawari ya ce ya kamata a rubuta sunayensu saboda kowane wata ko da sun je yaƙi ko ba su je ba na ɗan ba su wani abu ko an zo rabon ma cikin sauki to kaji daga nan ne aka fara samun reka aka fara inganta shi har zuwa yau to yana da kyau a sanya wannan domin babu yadda za a yi kana kwamanda a ce an sa mutane ɗari a gargashinka dukkan haddace sunayensu yana da wahala amma yin aka rubuta a takarda za ka kira sunan kowa akwai roll call da ake yi duk wanda ya halarci makarantar bodin sukul ya san wannan domin a gane wane ne ke nan wane ne bayanan kuma aka samu malamai masu basira ko jagorori masu basira saboda kira yau da gobe to yakan gane kowa wani saboda kira yau da gobe yakan gane kowa ko da ba zai kira sunanka ba in ya ganka zai ce a ka yi dinnan kana guruf dina ne ko ajina kake ya kwana biyu ba na ganin waɗansu da hikima haka za su gane wanda ba a ganin kullum saboda in yara suna da yawa wani lokaci ana roll call din nan eh, aka kira sunan wannan president kira sunan wancan president aka kira sunan wannan president to in aka samu shakiyu dama ko wani abokin su komai ana kira sai ka je wani ya ce president in aka kira ainihin na sai ce president a kaga da bambanci eh wannan ya makale muryarsa to amma in aka samu wani malami mai basira ki kuma dama yana ji zai rinka hankalta saboda wani abin aka maka sau ɗaya ko sau biyu to za ka gane cewa akwai abin da matsala a ciki Ko zan koyi university yanzu abinda aka koma ana yi kenan a university in ka je za ka yi lakta kawai za ka rinka yin lakta kawai musamman suna da yawa sun da ki halattan aji ka halatti lakta yana da 10 mark to ya za ka yi ka fitar da 10 mark lillam tun da a yi 100 ne to an ba da wannan attendance an ba ki 10 mai yiwa test an baki 10 a panel an baki 10 kun ga akwai tati kenan ku lura duk wanda ya halarci makaranta in yana yawan zama aji ko da ki dolo ne bai da fahimta sosai a cikin tati din nan idan ya samu 20 ko 25 zai yi wahala ya faɗi har ya gama zai yi wahala ya faɗi saboda in kullum zai halarta to automatically yana da 10 din nan in za a ba da asamin zai je kiyaye ka'ida mai yiwa kaga zai samu a ko zai samu sabon in aka zo aka yi text ya kukuta zai samu irin 5 din nan ko 4 in aka ce dolo ne to kaga da haka zai hada wajen 20 da wani abu kama duk wanda ka ganki irin 4 sabon a cikin 30 yana da 4 ko yana da 7 over 30 yana da matsala mu daga nan mukan gane automatically zai wahala ka ce saboda ba yadda za a yi ka samu fo a nan sannan a zo jarabawa a ce kuma a jarabawan nan ka ci 40 ko 50 akwai wanda za a gan shi har 50 ma zai ci gama dawowa da baya muke yi mace mai lalura da wanda yake da rashin lafiya shi san aka fada yake rubutawa ciki in ka ga makin ɗinsa kaɗan to za ka gane dalili ko in mace ce za a gane ta haihu shi yasa ko tana da ciki ko tana da laulayi ko wani ya kwanta a gadon rashin lafiya akan samu haka to wannan shi ko nawa ya ci ba zai dame ka ba amma mutumin da baya halattan ajinka baya halatta sannan kuma a zuwa ce ya ci sisti ko ya ci Sabinci bai yi sa ba saboda in ka baki idan gifted ne to zai rena ku duka a gaba ma duk ajin da aka saki ba zai zauna ba alhali zaman kuma akwai tarbiyyar da dole ka koya karfi da yaji to sai ka daga 60 din nan sai ka sharɗe ki sai ya dawo 20 ko 25 in ya dawo ko 30 ya dawo ka ɗauki hudun can ka je ka ɗora masa 34 to shi kenan ko an ji ana kare-kare akwai masu lalura za a iya dubawa mutum ya samu 38 za ka iya ba shi kyautan biyu domin ya tsallake da 40 masu 45 idan ya samu 43 ko 42 za ka iya kara masa 3 ko abin da ya tsallake saboda haka idan ka zo kan wannan sai ka gi sai ka daɗa girbe shi ma'alam sonic men kenan sai ya zo yana cewa yi ga ni ko duk na amsa fa duk na haddace amma na faɗi to ka sake maimaitawa don ka ɗauki darasi kuma duk wanda zai yi gaba yana yin baya ajin gaba kana da kos na baya ma kana da kos to karewanka sai ya samu tarnaki to don haka ya san haka zuwa ke kiran suna eh, wani lokaci za su rikita mu sai mu ce oke to shi kenan yadda za a yi yau za mu kira suna duk wanda muka kira sunan sai fita zai ka yi tsari duk wanda aka kira sunan sai fita dama sai ka je karshe sai ka ce duk wanda ka kira sunan sai fita saboda haka kana kiran sunan mutum sai fita in ka samu wani keƙi ko mai zai je tsaya a window in kai makin ɗinsa sai ka ce to halartar da na soke saboda munafinci kake so kamo to kowa zai tsallaka to a nan za ka gane jirgin mutanen da ba sa zuwa 'yan uwansu ne suke amsa musu to don haka kowane abin aka yi kokari aka kiyaye zai taimaka kwarai da gaske to shi yasa ya halatta a sanya diwani shine abin da yake fayiloli na ainihin sunayen mutane wanda za a rinka bibiya Waje ulun sai dai akan wannan sai ya ɗora mana ya halatta mutum ya sanya jinga min ƙa'idin daga wanda yake zaune bai tafi yaƙi ba liman ya an ga wanda zai fita yaki a madadinsa in kana bi diwanin idan ya kasance a cikin diwani amma wani waje za ku ga in kana bi diwanin akwai alif idan dukansu biyu sun kasance a cikin diwani a cikin wannan rekodin saboda haka wani abin da yake magana shine sunana yana ciki sunanka yana ciki sai aka zo za a tafi yaki ni ba zan samu daman tafiya ba ko kuma ni an ce wannan karon zauna kai kuma ka je to da aka ce kai ka je kai ba za ka samu daman tafiya ba sai ka ce to ni da aka ce in zauna din ni in je idan aka ba da albakin ko aka ba da ganima zan baka wani abu ana yi da ana yin haka warai da gaske sunanka yana ciki an ce maka kaje ba za ka samu daman zuwa ba sai ka tura abokinka to amma ga masabar malikiya sun ce idan duka sunayenku na cikin rekod din idan baya cikin rekod din ba a bukatan haka to sai dai asali shine jihadi akan tafi ne saboda Allah duk wanda yake da uzuri ya gabatar da uzurin sa kawai to amma in ka je don saboda albakin da za a baka ba laifi bane wannan shine ya daure gindi wa sojoji da masu amara ya kasance an kakkaɓe su daga kowane aiki an sanya su a wannan layi kowane lokaci ko da yaki ko ba yaki ana ba su albashi ina fata an gani eh, saboda duk mutumin da ka zo ka katse shi kace ya zauna yana jiran ko ta kwana to ka hana ki zuwa ya je ya nemi abin masarufi ko ya nemi abinci dole ka albashi dole ka baki albashi to sai wani abu ya taso shi ko ba zai samu daman zuwa ba kuma yana tunanin cewa idan bai samu wannan kudi ba akwai matsala to sai kira wani abokinsa wanda sunayensu daman yana ciki shi ya san yadda duk za a yi ba tare da an samu matsala ba idan ya karɓo abin da ake bayarwa shi kenan sai zai kawo maka sai ka dauki wani abu ka shi a ciki mala ya ce a halatta wa sautin murabitin bitakbir Malam yake ya halatta daga muryar murabidi murabidi shine wanda ya zauna kan iyaka tsakanin musulunci da kafirai wannan shi ake kiransa wato togar akan samu murabidi su murabituna an samu murabitun duk wanda ya karanta islamic history na ainihin afirka an samu murabitun eh, daula ta murabitayin a afirka sun ba wa kansu wannan suna ne saboda su ribadi suke yi abinda ake nufi da ribadi ne mutum ya bar cikin gari ya je kan iyaka tsakanin musulmi da kafirai ya zauna a wajen kota kwana idan kafirai sun kawo hari to su za su tare in ma za a kashe su bai dame su ba kafin musulmi su samu labari har su shirya su je su kare kansu to wannan zaman yana da wahala kwarai da gaske mutanen da sukan yi haka kuma mafiya yawan waɗanda suke yin wannan ribaɗi za ka samu duniya ba ta dame su ba amma duk wanda duniya ta dame shi ba zai iya zama kan iyakan nan ba duk waje ne mai hatsari ana iya zuwa cikin dare kuna bacci a kawo muku hari a kashe na kashewa to shi yasa sai wanda yake da imani kuma mafiya yawa sai jarumawa wanda su sun san dabarun yadda za su yi su zulle kuma su yi illa wa kafirai sun kafin su yi barna wa musulmi to shine mala yace duk wanda yake ribadiya irin wannan waje to ya halatta ya daga muryarsa da kabbara suna Allahu akbar an ce wannan cikin dare ko cikin rana shine alama kuma shi zai sa kafirai su tsorata sai dai kuma wa kuriha at ya yace an karhanta jan murya jan murya irin na gadara eh, jan murya irin na gadara kamar masu kira'a ne za ka yi karatu ka yi karatu da muryanka yadda Allah tabaraka ta'ala ya maka amma ka tsaya kana ta wani mammatsewa to malamai da yawa sun ce wannan ba daidai ba ne to haka ma wajen ka ce allahu akbar to yanzu za ka yi na tasiribe ka ce allahu akbar waye ce sai ka ce allahu akbar garin matsewa ma har ka bata eh kawai ka yi da muryanka yadda yake yau da goben ka riga ka saba ba mamaki za ga masu karatu yadda suke faɗin kalmomi da bambanci da wanda ba karatun yake yi ba saboda kullum mu riga mun saba yasa za ka ji mai yiwa da bambanci da yadda mu za mu karanta da yadda kai za ka karanta to idan mutum ya riga ya saba yadda ya saba haka zai kai Allahu akbar to amma ka make murya kawai kai daga dara kamar da ji Allahu akbar ba daidai bane shine abin da malai ke magana wannan kenan wa qutila aynun yake kuma ana kake dan leken asiri duk wanda aka kama shi yana leken asiri wa in ummina ko da kuwa an bashi amana an kama mutum ne da yace da Allah ku yi hakuri kaza kaza kaza sai ku bashi amana da ka bashi amana ku amince masa ashe dan leken asiri ne ko ba ku sani ba sai daga baya sai aka gane dan leken asiri ne to hukuncin sa kisa ne babu yadda za ka shigo cikin musulunci kana leken asiri kana fada makafirai wal muslimu kan zindiki a dai wannan babi musulmi kamar zindiki ne duk musulmin da aka sanya ke yake leken asiri wa musulmi ya fada wa kafirai to duran da aka kama shi yayin munafiki ne hukuncin sa kisa ne wa qabulul imami hadiyatahu jagora na musulunci ya halarta ya karbi kyautan kafirai wa lahu kuma wannan kyauta ta sace in kanat min ba'adin idan daga waɗansu kafirai ne li karabatin saboda alaka yana jagorantar rundunar musulmi da ya tinkari wajen kafirai sai suka aiko masa da kyauta daman tsakanin su akwai alaka to ya halatta ya karba don asali kafiri ya baka kyauta ya halatta ka karba amma kuma in akwai wata manufa kamar za a je a yaƙe su suka ba da cin hanci ta wannan ba za a karba ba ya zama fai'u abinda ake nufi da fai'u shine za a karba ba mayar musu za a yi ba za a iya karba idan aka karba sai a raba musulmi duka amma ba zai hana a yaƙe su ba ina fata an gane in kuma ana gani a mayar musu kyautan shine ya fi to ana iya mayar musu da kyautan wannan ya danganta abinda shugabanni suka yanke hukunci to kaga inda ake samun illa wajen talakawa kenan sai wani ya zo ce muna cikin talauci me ya kuma za ka karba kaza kaza kaza to kai tun da baka daga cikin shugabanni kwakwalwanka yadda take harbawa da bambanci da shugabanninka yasa za ka ga wato musulmi da dama da suke ciki ba su da la'a? kwarai da gaske ko a nan masallaci yanzu da kwamitin masallaci za su yanke hukunci akan wani abu kaza sai ka ji wani mara kunya ya je yana ta guna guni warai da gaske rashin A'a ne mun ba yadda za a yi zuwa ce misali mamai ko kwamiti su zo su zauna su ga ya dace a yi abu ka za su zartar da hukunci ka je gefe kana guna kudu na ba waye jawo ka da ya giya ya kawo ka masallacin ya ce dole sai ka yi sallah nan ko kana makwabcin masallacin ba dole ka yi sallah nan ba mutane nawa ne za su tashi daga nan su tafi wani waje su je su yi sallah to rashin bin wannan tsari shine ke jawo mana matsaloli iri daban-daban kai kana son kullum sai ra'ayinka za a bi ko kai waye ba za a bi ra'ayinka ba abin da ya dace shi za a bi kuma shi ne biyayya tun da duk zuciyanka ba za ka zo ka wuce ka ja sallan ba in an barka da masallacin magudu za ka yi take za ka yi kafar anguwa ka koma ƙauyenku na'am don haka wa qubulul imam hadiyatahum shugaba yana iya karban kyautansu wa lahu kuma wannan kyauta ta sace in kana min ba'adin likaraba idan daga waɗansu kafirai ne saboda akwai dangantaka wa fai'un amma kuma fai'u ne in kana min at idan daga waɗanda suka balle ne za su yaki musulmi sai suka kawo kyauta a matsayin cin hanci to sai a karba ya zama fai'u sai a raba wa kowa da kowa amma yana da dangi cikin kafirai suka ba da kyauta suka baki to zai iya karba amma ko ba zai hana ya yake su ba eh, idan zai bata masa niyya kun ga akwai matsala kenan illam yakul baladahu idan bai shiga garin ba in ya shiga wajen suka kawo kyauta to cin hanci ne ba za a karba ba ina fata an gane to amma asali in kana tare da kafiri ya baka kinka to wannan zaka iya karba kamar yadda kai ma kai kai kokari ka biya shi domin saboda kyaututtuka ana yi saboda dalilai daban-daban to la in hakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allah yuhibbul muqsitin إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا ala ikrajukum an tawallahu wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun saboda haka saboda mu'amala mai kyau ana iya karba kuma ana iya ba su amma su toshe mutum barin tabbatar da gaskiya to kaga an koma rashawa kenan wannan ko dan uwanka musulmi ne ya baka kyauta don ya toshe bakinka to haramun ne sai darasinmu na gaba za mu taki daga wa qitalu rumin wa turkin insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh